da kasancewa a cikin wani shiri na musamman kamar da sanarwa ta gabata za mu kasance tare da ambasada salis muhammad salis wadda aka fi sani da sika da duk wanda ya ji wannan suna ya san magana ce ake a jam'iyyar apc musamman ma kuma tafiyar dan takarar gwamna a inuwar jam'iyyar malam umar a madi sika mu ne maka barka da zuwa a madadin masu sauraro to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kusan an ɗau makonni zan ci ba tare da an jika ta wannan kafa kan batu da ya shafi siyasar wannan jiha ko kuma dai matsayi da jam'iyyar APC take ba a wannan gabar menene ya tafi ko da sika auzu billahi shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim abin da ya taho da ni kullum ba zai wuce ƙara jan hankalin mutane da kuma yanda muke amfani da wannan kafar sadarwa wajen sanar da mutane irin dumbin nasarori da kuma kwarin gwiwa da ɗan takarar gwamna yake da shi akan wannan tafiya akan al'ummar jihar jigawa na bujiro da tu wasu tsare-tsare da abubuwa da za su taimaki al'umma domin jin daɗin su wannan ya sa muka ƙara zuwa mu sanar da al'ummar jihar jigawa cewa wannan goyon baya da irin gudunmawar da suke ba badawa su sani kullum babu abin da ake sai godiya da kuma fatan alkhairi da kuma tabbatar nasara akan wannan tafiya kuma insha Allahu kamar yadda kowa ya shaidar dama an ce juma'a da za ta kyau tun daga laraba ake fara ta to shi dan modi larabarsa ce ta fara tun daga kan tarihin rayuwarsa na baya yau yana girbar wannan tsare-tsaren rayuwarsa da irin gudunmuwar da ya bawa jama'a da irin riko da amanarsa da gaskiya da ya taso da ita da kuma irin yadda yake kyautata mu'amalarsa da kowa babu babba babu karami babu tsoho babu matashi duk wanda za ka je ka samu za ka ji shaidar farko da zai fara faɗa ma mu'amalarsa gaskiyarsa riƙon amanarsa to iya wannan ɗabi'un na baya su ne suka siyar da ɗan ba tare da biyan kowa su sun kwabo ba a jihar jigawa kuma wannan ne yake ƙara ba mu ƙwarin gwiwa cewa ɗan moɗi shine ɗan takara fitacce da bai fuskanci kowane irin ƙalubale ba ba ni da nake faɗa ba za ka tarar da cewa tun da ake mu baya a nuna goyon baya daga waccan kungiya daga waccan kungiya daga waɗancan mutanen daga waɗancan mutanen duk wanda ya zo zai faɗi tarihin baya ne to kaga hali mai kyau shine dan adam sannan idan da a baya ba a yi abu na garba ba za a zo wannan matakin ba to shi sai dai mu ƙara godewa Allah ba shi da wani abu na haufi ko cin zarafin wani ko kuma tabo na wani kaza da za a kalle shi da shi balanta na agoga mai ko a ce ya kasa kaza ko kuma an ba shi kaza ya kasa rikewa ko ya ci amanar wani ko ya cinye dukiyar wani tun daga kan kamfanin irin su dangote hukumar insurance lafiya ta ƙasa irin su Kaduna textile da ya rike irin su kansa ma kwamishinan kuɗin har yau babu duk inda kasan waye dan mode gurin da ake jarraba mutane ne su kasa duk inda ka je ana rigima akan kuɗi ne dan moda rayuwarsa wurin da ake rikon amana ya taso tun daga tasowarsa aikin gwamnati nan yake rikewa amma har yau ba za ka taba jin Allah da rai ba ba za ka taba jin wani ya kuka da shi ba ba za ka taba jin wani ya ce dan modi ya satar mai kaza ko dan moda an bai amana ya ci ba ko dan modi ya zambaci wani ko dan modi ya iya mai da biyar goma bai sani ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da ko da yaushe muke ƙara godewa Allah dan moɗi ne dan takarar da a tarihin jihar Jigawa ba taɓa dan takara irin sa to kai batu na nagarta ko kuma irin rawar da ya taka a lokacin da ya rike waɗansu damammaki har zuwa wannan lokacin mm. ah, a baya an ji kuna ta maganar manufofi wanda kuma na san yanzu gaba ta fara yakin neman zaɓe abinda za a je a rika faɗa mutane kenan ga abin da aka yi a matsayin gwamnati ga kuma manufa ko tsare-tsare da ake so za a wa mutane manufofin da sai ake ganin sika kamar du iri ɗaya ne illa bambancin rubutu na wancan dogon eh, layi wannan takaitacce wannan matsakaici da makamantansu ma'ana dukkan 'yan takarar da ake da su a jihar jigawa sai ake ganin kamar manufar Mm. abu ɗaya ne kawai mai bambancin naku bambancin shi ne cika alƙawari a to amma an ce kowane gauta jiya ne kawai dai a bashi ya sha rana a nan ake bambancewa to ana duba tarihin waye mutum wani irin amana aka taba bashi kuma me yayi da ita wannan amanar da aka bashi dan modi ba wai mu da muke faɗa ba ka je ka bincika duk hukumomin da ya aiki kamar yadda na fada ma za ka tarar waɗannan jami'an hukumar su suke fara fitar da rahoton waye wani kamar yadda aka ce in kana so ka san sirrin na sai ka da dan cikin gida mm, to da dan gari akan ci gari to dan moda dai duk garin da zaka je ka zaga da wanda ya aiki da su da komai tunda a yanzu kana zaune zaka gansu sun zo da kansu suna ba shi gudunmawa kamar yadda ya faɗa kaga suna ba shi gudunmawa saboda mai sanayyarsa da zama lafiya da aka yi da shi wannan yasa malam umar ya fitar da manufofi guda goma sha biyu kuma manufofin nan ba na yaudara ba ne ba na karya ba ne ba an zana su don a eh, wai faɗa wa al'umma wani abu na ƙage da ba zai yiwu ba ne ba mm. shi a nasa tunanin a nasa ilimin kuma da gogewarsa da irin matakin da ya taka a ayyuka daban da daban da ya samu kwarewa ya zauna ya tsara waɗannan manufofi guda sha biyu ya tabbatar da cewa idan aka yi aiki da su insha Allah al'ummar jihar Jigawa za su samu ci gaba mai ɗorewa da za mu yi alfahari da tun daga kan matakin goals na farko za ka ga noma ne na biyu harkar kiwon lafiya na uku ilimi harkar fasahar sadarwar zamani empowerment na mata da maza matasa a kan rashin ayyukan yi kyautata rayuwar ma'aikata kwararowar hamada da maganin irin environmental matsalolin muhalli da sauransu to in ka kalli cewa da irinsu ambaliya duk suna ciki idan ka kalli jihar jigawa me take bukata tana buƙatar tsayayyen kasuwanci domin jiha ce da aka dora ta ga kawai mun dogara ne akan aiki aikin gwamnati aikin gwamnati babu sana'ar hannu ba yanzu ka zo ka ce a'a komai za ka ga sai dai mu fita waje jihohi na wajenmu mu ce daga can za mu shigo da ka to mu jihar tamu ba za ta iya zama wannan irin jihar ba mu ba mu da ƙwarin gwiwar da tattalin arzikin da za mu gina namu ya taso mu ɗora al'ummar mu a irin waɗannan sana'o'in mu ba su wannan koyarwa. a ce duk da wannan manufofin yana matsayin lamba biyu eh, kuma ga shi matsayin da jihar jigawa take. wani matsayi jihar jigawa take a matsayinsa na lamba biyu eh. ga shi jihar jigawa mm. har yanzu kusan wani lissafin ake cewa abubuwa har yanzu ba su kankama ko sun haɓaka ta fuskar kasuwanci da wannan hada-hada da kake faɗa cewa in an samu damar za a kai gayi ba abin da zan ma tambaya kafin baya kamfanoni nawa ne a jigawa duk siyasa aka yi ma babu su amma zuwan gwamna alhaji muhammad badar kamfanoni nawa aka samu to kaga ina tunanin ka ce an dora jihar jigawa ko an kautar ita yanzu ne ma aka fara dora ta akan layin yanda za ta gina akan tattalin arzikin da kasuwanci idan ka fara ɗauko kamfanin tile da muke da shi na nan kaci da yake dutse idan ka ɗauko kamfanin shinkafa da aka yi na gagarawa idan ka ɗauko wanda dangote yake a nan yankin hadeja da sauransu idan ka ɗauko irin kamfanonuwa yanzu da aka yi su a wannan su yankin gagarawa har yanzu ma ake tunanin an industrial park din da kamfanoni kusan hamsin da bakwai ne suke kokarin ya za a su zo su sitin din kamfanonin su domin an samar da hanya an samar da wutar nefa dama shi abin da dan kasuwa yake nema location wato muhalli da ya dace da wannan saukin kasuwancin nasa yauwa idan da wuta da waye kaga zai samu saukin gas da sauransa hanya za yi amfani da ita wajen fitar da kayayyakinsa to alhamdulillah jihar jiga idan ka duba a najeriya mu na daya abu mai hanyoyin da za ka tarar daga wannan local government din ka shiga waccan daga can in hanyar ta ki ka billa ta can ka zagaye jihar jigawa mu ne na ɗaya idan ka zo ana neman kamfani yana buƙatar raw material kafin siting din kayansa a guri to a ruwan sha mu ne na biyu a Najeriya after jihar Legas a arewacin Najeriya mu ne na ɗaya idan ka komo a ɓangaren da za ka samu cewa zaman lafiya mu ne na ɗaya a faɗin Najeriya to ina tunanin duk wani kamfani babban burinsa shine waɗannan abubuwan suna ɗaya daga ciki to kaga kenan mai girma gwamna ya buɗe ƙofar da za a shi komai ayin kakula gini ne kai za ka gina ne wani shi kuma ya tarar da wannan ginin ya taho shi kuma ya ɗora watakila ya rufe to ba wai ki muka yi ba dan mun ce dan mota zai zo ya mai da jihar Jigawa kaza ba komai bane zai dora ne akan me wannan ginin da aka kuma ya ƙara bunƙasa ginin watakila ya mai filasta ya mai fenti har da kayan kyalle kyalle ya saka a ciki ba wai muna nufin wai ba a ɗauko ba an ɗauko su kuma da shi aka ɗauko kuma muna tunanin zai karfafa wannan abun ya ƙara mai haske ya tabbatar da zamansa ya zauna standard an bunƙasa tattalin arziki. da haka a jihar jigawa za mu iya cewa ka kalli kamfanonin da muke da su a baya ka kalli wanda muke da su a nan za ka tabbatar cewa kasuwanci ya fara tafiya yadda ake bukata. to sai ka duba da wannan batutuwa da ka ɗauko yanzu al'ummar da ke sauraron mu musamman na jihar jigawa kasancewa da su kake magana mm. yakin neman zaɓe ake dab da tsinduma ka'in da na'in duk da cewa kun kaddamar da mataki na shiyoyi hadeja gumel da kuma jigawa ta tsakiya mm. waɗancan tarika da aka yi na kaddamar da yakin neman zaɓe da ba da tutoci mm. fitar mutanen da ake jin kuna magana a kanta mm. shi yake haska muku ƙwarin gwiwa da ake jin da sanda kuka zo magana kuna irin wannan magana da karsashi ko kuma da ƙwarin gwiwa kamar in kun samu nasara to ai jihar jigawa zaɓe kan an gama sai dai wanda zai yi rawarsa ta neman biyan bukatarsa ko ya karbi kudi a gurin wani dan takara zaben 2019 kenan zaben 2023 mai zuwa a za a yi dai a ah, to ai mu a mu a na ga na fitar da gwani kake nufi a ba na fitar da gwani ba zabe mai zuwa na 2023 a jihar Jigawa an kama babu wani tashin hankali waye dan takarar su waye ne to ni ban gansa wani har yanzu to inda dan takarar. ai duk jam'iyyun da suke ai shi da kansa in kaje a zuciyarsa daga taron hadeja da aka yi arfa a kansa da aka zo gumal aka yi safa da marwa a kansa da aka zo jigawa santarar wato a jawon sai aka yi jifan shaida ga ta ƙari me ya rage shi da kansa ya kalli wannan tara. wai shi kake cewa ko su duka kowa ma duk wanda yake takara a jihar jigawa ya kalli waɗannan tarukan guda uku wallahi zai yanke alƙalanci mai jihar jigawa to kai ba ga tarukan su ma da suke yi ba na me tarukan da suke ba gani ba in je in tara mutane a fili 50 by 50 ka fito fili yadda kowa ke nemi katon fili ya tara jama'a kuma ka tara 'yan takara na jiha gaba ɗaya a wuri ɗaya ai ba shi bane ta ka ta zon zon muka yi ba mu zo mu yanzu mun zalun mu ce wai mun taro 'yan takarar sanatar mu uku rep din mu sha uku 'yan majalisar mu guda talatin dan takarar gwamna da deputy din sa a ce yau zai zo su zo a nan za su ga taro zantsar taro da ake yi mu ba mu kalubalantar ko akan sa kuma ba mu taɓa kallar wani ma yana taro ba ni abin da nake kalla abin da yake gabanmu ne hurumin gaban mu ya muke tsara yadda za mu ci nasarar zaɓe ce a gabanmu domin mu adawa ma mu ba mu san da wani dan adawa ba a jihar jigawa a jigawan da take da 'yan takarar gwamna wasu sun yi ba sau ɗaya ba sau biyu ba wasu kuma yanzu ake ganin sun fito da karfinsu da sauran dai takara iri-iri ga tana. To ai malam amini ni abin da nake gani hali na kwarai shi yake sayar da kowa. To ni abin da nake kalla idan ka ki dan moda akan me kake shi. Akan me kake dan modi. Ɗan moɗi ba mutum ne mai hayaniya ba Ɗan moɗi mai mutunta kowa ne dan moɗi duk inda aka yi mutuwa baya gudun jana'iza ba da ya ce zai leka kabari yana tsoro dan moɗi sai da shi za a yi jana'iza da shi za abin da duk wanda ya mutu in dai yana nan ba wani abin tafiya ba bayana. nan ka faɗa min wani irin mutum ne yake rike da kujera da ta kai har kujerar gwamna yake irin wannan ma'amala da talaka duk inda jana'ida take da shi za a raka gawa har kabari yana tsaye abin ne a komai ba mai tsoron gawa bane wallahi ba tsabar yadda da kai ne da sanin tsakaninsa da ubangijinsa kalau yake bai ci kayan kowa bai ci amanar kowa ba bai taba satar kayan wani ba bai san inda ake yi ba to irin wannan halin shi yasa nake ganin to waye ma zai kara da shi din shi fa duk wanda ya mika wa Allah lamuransa shiwaju ya gama mai nagarta naka kake kallo a gefe guda shi kansa sauran yan takarar idan magoya bayan sa suka zo suna lissafin ga nagarta ko kuma ga gudunmawa ko ga niyya kamar da ka zayyana mm. suka baje tasu mm. karshen ta watakil kai ma ka sha mamaki lissafin dokin rano na kai da ruwani amma zahiri zahiri ce ƙarya ƙarya ce yana suna iya cewa ka shi ma irin lissafin da kake ni ba irin wannan nake ba idan na san ƙarya zan zo nan nayi ba zan faɗa ba domin na san gobe sai na kara kaina akan abin da nake faɗa to kai ka gane cewa lissafin dokin rano na kowa ya san gaskiya jajiga kai ka san waye mai gaskiya mai rukon amana ka san waye ya taba rike amana tunda da ake a jihar ba ta yi yake yi yanzu ba a bashi ta wata kilsa ta yarin ba kamar da su ma suke da fatan rike sa ta yarin to ai kalmar da ka faɗa ka na bashi yake doruwa ba za mu yanke wa mutum alƙalancin me zai gobe da abin da ya miki alƙalanci to ka ɗauko kowa duk inda ka je wancan za a ce yana da batawa da mutane duk wanda ya mai saya rama wancan za a ce ma an bashi amana ya ci ba ma shi aka bawa wanin sa aka bawa yayi amfani da ita amma ina so in tabbatar ma ka je ka ka tambayi dan gwaji waye dan modi ka koma hukumar insurance din lafiya ka tambayi waye ya handin obar kuɗin da har yau aka kasai biliyan 360 ka komo kaduna textile ka ce har yanzu a kamfanin dangote shine dan arewa tilo da ya taba rike financial controller idan da irin wannan arzikin ake tara na gadara a zo ana raba biliyan biliyan da dan modu barawo ne da tuni ya sace irin waɗannan kudaden amma kullum abin da yake nunawa menene makomarsa ta gobe. To amma kuma ga gwamnatin da suke ai ana jin mutane suna ta tsitsitsi har yan cikin tafiyar ta kuma. To tsitsitsi dama ka taba tara jama'a ka ce babu kalubale ya ba kai ka iya da kowa ba amma dai abin da ake bukata kai iya bakin kokarin ka wajen zaunawa lafiya. ko yanzu akwai masu kalubalantar amma kalubalantar sai ka rasa in ka je talaka me za ka faɗa mai dan modi ba shi da gaskiya ko ba shi da amana dan modi yana da kes a guri kaza ko kuma an kama shi da laifi ya ɗebi kayan wani baya hausa suka ce shine sadakin na gaba ma'ana salon tafiyar da yake ciki yanzu a matsayin lamba biyu mm. da kuma tunanin cewa haka ce za ta tafi idan ma ya zo din to ai dan modi ko sai dai mai godiya da in dai yanda yake tafiya nan haka zai tafi a gwamnati a gwamnati ai komai nake faɗa ma daidai ne mu a gurin mu tunda me shi iya gudun motsa da zai bada ya bada kuma idan ka ɗauko irin ƙalubalen da ake fuskanta a makotan jihohin ka kalli gwamnatin jihar Jigawa ka goda Allah da sauki akan wasu abubuwan da suke faruwa a jihohi makotan sika wani sai ya ce idan aka magana gwamnati ko kan kallo ta wani go kowa gwamnatin sa ta kusa da shi to ai ana lissafa ribar ka ne da faduwa ko kai ne ka je kasuwa a yau abinda kake kalla ba wahalar da ka ci ba ribar da ka ci idan ka sa naira arba'in aka ce ka samu maimakon kana zaton za ka samu naira goma ka samu naira bakwai ko naira shida ina tunanin sai ka goda Allah wannan ribar ka same ta maimakon ka ce ni buri na kaza ai ribar nan ba ta yi ba to wannan ce take faruwa za ka tarar kawai ni zaton da nake sai an min kala amma kaza na samu na raina to shi kuma duk wanda bai goda Allah ba dama ka game ta yaya gaba za ta yi kyau amma idan muka gode Allah da ni'imar da muka tsinci kan yau sai ka ga gobe insha Allah mun samu wannan abin da ya fi wannan wannan ce ta faru a kan dan modi kullum godiyar Allah yake kullum bai taba kallar wani a matsayin kalubalensa ba bai taba kallon wani a matsayin abokin fada bai taba kallon wani a matsayin wanda ya raina ba mutunta dattijo yake mutunta yaro yake mutunta kowa yake dan modi ne kadai zaka je ka zaga duka sarakunan mu duk wani babban mutum duk wani wanda ya isa a jahannan dan modi har kasa yake durkusawa ya gaishe shi ba tare da ya san shi mataimakin gwamna bane dan motsi ne talaka dattija zai zo gaishe shi zai durkusa shi ma ya sauko daga kan kujera ya durkusa yana gaishe shi dan motsi ba zai taba dauko wanda suka fi shi shekaru yana musu gadara yana nuna musu yanda ya ga dama ba dan motsi bai iya wannan ba to jiga idan ka dauko mu dama kauya ne kamar yadda ake faɗa mun yadda mun karba to idan ka zo ka ce da birnin ka da wayewar ka zaka shugabance mu ina za a zauna lafiya Ka kaga katar mutum muke mai tafiya da ma'amala da mutuntawa irin tamu buƙatar mutum muke wanda ya san ciwon ba ƙauyen da ya fito daga gona ya san mutuncin wannan ba ƙauyen duk rigarsa da ya saka zai tsaya ya gaisa da shi duk abin da ya tashi a gidan wannan ba ƙauyen zai tashi ya je daurin aurensa zai tashi ya je jana'idarsa ba wanda sai ya zaɓi na kaɗai shine mai mutunci ba saboda yana da kuɗi fi kowa na ka ji gawa tana buƙatar mutumin da ya san darajar kowa ya san mutuncin kowa wani zai ce kana ta wasu maganganu kamar shagube ko kuma kurman baki to ai kurman baki dama shi wanda aka jawa zai iya fassara kuma idan ba da kai nake ba kai isa ka zargi kanka a to ai dan mai sauraro ya gane to me sai sai kake ta jan kurmin baki to ai mai sauraron ya gane me nake nufi domin na wani ya fahimci me nake nufi kuma wanda ba a fahimtar da shi ba aka sa shi a duhu ake dasa mai tunanin ƙarya ake yaudararsa an kunshe shi a wuri ɗaya ana kullum zamu ci zabe ya fita ya zagaya ko ina ya gano me ake yi a jihar Jigawa ba a unguwar ko ba a local government ɗinka ba amma an zo an kunshe ka a guri ɗaya ana ɗora ma tilawa jaki ta ƙarya ta yaudara ka fita ka zaga ko ina ka ji mai ake a jihar jihar duk inda ka zaga sai dan moda ake daga wancan mawakin ya fello sai ka ji ya ce gaskiyar ka da rukon amana ni na rasa ta ina saka gano gaskiyar da rukon amana kowa yake ta magana to ina tunanin fa akwai kalubale akan gaskiya da rukon amana to kai baka kallon tasirin gwamnati misali ba wai tasirin gwamnati ba in ka kalli duk yanda akwai lapses in dai ana magana wai me yasa ba a tafiyar mu ba duk ya za a yi wai kowa in zo sai ya ce gaskiya da rukun amana shi wancan din rasa ta yi a wai ai mukamin da ake rike da shi ko tafiyar gwamnati da ake gani to mukami dan ba shi ya tura jiga ta zo na daya a bajar ba a fadin Najeriya har yau idan da kwarawan ne da waya kwashe kuɗin ba har yanzu jiga tana na ƙasa a cikin harkokin bajar amma tun da dan ya zo Ministry of Finance yake commissioner jiga ba ta da ko sojan haya mata tsarin bajet ba dan wadda tun da ya zo shi kullum a yaya za a ciyar da jigawa idan ka samu kwakwalwa irin ta wannan mutumin kaga ni fa ina faɗa wa jama'ar jihar jigawa su san waye wannan mutumin har yanzu ƙara yaudarar su ake ba san waye ba ina faɗar wasu shika-shikai da ya cika da ka je kaka bincika kullum ina maimaita wannan shika-shikan dan moɗi a ijiye mu'amala a ijiye wani wane ne in ma sun ce eh kowa na iya zama haka amma aiki da ƙwarewa ba kowa yake da ita ba dan modi kowa ya sani manomi ne kuma jigawa jihar manoma ce kuma yana mu'amala da manoma kuma yana yin noma ya san darajar manomi ya sanya ake yin noma ya shi ya fara bude kamfanin shinkafa na farko a jihar jigawa sabon sanin darajar mai noma dan modi dan kasuwa ne idan ka je ka tsara masters ɗinsa ma ta biyu bayan digirinsa ta farko digirinsa ta biyu akan harkar kasuwanci kuma ya shiga gundarin yadda ake tafiyar da kasuwanci a babban kamfanin da babu irinsa a Najeriya gaba daya kamfanin dangote har ya rike financial secretary controller financial controller na kamfani gaba daya idan ka dawo harkar me harkar aikin gwamnati dan motsa tsohon malamin makaranta ne tun daga firamare dan motsa tsohon ma'aikacin local government ne dan motsa tsohon ma'aikacin hukumar insurance din lafiya ce dan motsa tsohon ma'aikaci bautar kasar sama na farko a kamfani ya fara gudanarwa oga ugo anduko ya zo auda ibrahim kamfani ne a jihar kano na gididdigar kuɗi ya yi aiki da shi ya dawo hukumar insurance lafiya kai dan modi ya yi aiki da gwamnati ya yi aiki da kamfani ya zama dan kasuwar kansa sannan ya zama manomi gidan gona gare shi mai zaman kansa har yanzu da shanu da kuma yana noma sannan dan modi ne ya zo ya shiga harkar siyasa ya yi ya saki duk wata samun kuɗi rabansa ya zo ya taimaki al'umma ne sai an zo waɗanda suke jin a jikan jama'a ne Allah ya kawo shi harkar siyasa haka kawai dan motsi duk inda ka san yayi aiki da kansa yake ijewa kuma ba a taba biyo shi cewa ya aka ka gudu da kaza mu ba amma yau dan motsi ne ya zo jihar jiga a matsayin mai san ma zai zama kwamishinan kudi kawai shi ya bada gudunmuwa ne a siyasa aka kira shi kwamishina tsabar kwarewarsa da yaya aikinsa yake aka duba cewa duk ciki ya cancanta a bashi mataimakin gwamna dan motsi ya zo mataimakin gwamna duk wani wanda yake ma'amala da dan ba za ka taba ji ya faɗa ma bakar magana akan dan ba sannan komai in ka je wa dan baya karya baya wata abin da zai iya kadai zai yi ko ya ma daɗi ko ya ma ba daɗi ba amma shi dai gaskiyarsa ɗaya yake yi yasa wasu mawaƙan za ka je sun ce malam mai kwana sallah malam mai kwana azumi malam mai kwana kaza ba komai bane ba shi rayuwarsa total shi submitted to God sannan dan bai taba kwana da cewa in ya rasa kaza zai tashi hankalinsa ba a kullum tunaninsa babu mai ba badawa sai Allah babu kuma wanda in ya rasa ya hana shi sai ubangiji sannan ba zai taɓa kalubalantar wani ne a cikin nasararsa ko faduwarsa ba amma kullum abin da muke faɗa wa jama'a duk inda aka samu mutum irin wannan aka samu mai tarbiyya irin wannan abin da fa muka rasa kenan abin da fa muke ta nema kenan Allah ya taimake mu da taimakon mai girma gwamna Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya ce ya ji ya gani wannan halaye da ɗabi'u bai dace a bar mutumin na a ƙasa ba irin ku muke na masu ya dace mu hankada da sauran manyan jihar jigawa da suka bada su wajen kawo shi wannan takara tun da aka kawo dan moda har yau duka yan takara tara da suka yi takara gwamna dan moda ba wanda ya faɗa hali ne na kwarai ya kawo dukkansu ba wanda baya bada sa daidai bakin kokarin su waɗancan guda taran kana so ka ce duka suna tare da takara. da ba sa tare da takara ai da sun fita daga jami'a ba wanda ya fita har yau ai fita ban ana kuma tare tafiya da baki ai ni abin da nake gani sai ka fito da rigimar fita din sannan kake tabbatar cewa baka goyon bayan jam'iyyar ka amma mu a yanzu duk abin da muke gani dan modi na kowa ne dan modi mai mutunta kowa ne dan modi mai ganin darajar kowa ne sannan al'ummar jihar Jigawa su sani su zaɓi shugabanci na gari domin su ta gobe ba wasa da rayuwarsu ba matasa 'yan yau ta yi daɗi gobe menene 'yan neman kuɗi da wanda za a ruɗa da ƙarya da wanda bai ma san tunanin kansa ba har yanzu yana nan yana tsalle yana wane ne abinda zan baku shawara irin wannan barnar da wani zai zo ya jagoranta ya sa ka. idan har ba zai sa ɗansa ba shi ba zai jagoranta ba bai dace ya sa ka kai ba ni ba ina magana wai akan dan takarar jam'iyyar APC ko dan takarar fili ba kuma kowace jam'iyya duk wanda zai zo ya sa ka barna da kayan wani Kar karkai shi ya zo ya fara jagoranta shi ne gaban an kama ku sai an fi zuwa belansa tun da shi aka sani amma ka tura 'ya'yan mutane ko dan mutane a kama shi ka kibi ina ganin babu babban zalunci irin wannan kuma wallahi ta haka ma kadai Allah ba zai barka ba inda zaka je kamata in za a jagoranci barna tun da ka san kai za a yi wadan kai ake yi tun da in daɗin ya zo kai za ka rungume dukiyar al'umma ka gudu kai ne kaza kai ne kaza kai ka san kwambo kai ka san waye kai ka san jiniya kai ka san waye to amma ya za ka zo ka rinka tura 'ya'yan mutane su barna a kayan jama'a a kama su gudu belin su ya gagare su sannan ka bar mutum da nauyin da ba zai iya ɗauki saukewa ba to ina ganin duka kowa ya wa kansa karatun ta nutsu duk wani matashi da yake jihar jigawa wallahi wallahi wallahi za su rubuta ka su barka ne kowaye ya zo ko a ina yake sa ka aikin barna ka ce ba za ka yi ba domin idan za a yi to shi mu tafi tare kai ne jagora wukar ka a farko ta wata biyu to da zan tambaye ka ka na karshe a wannan kadami kuma na gama ka gargare da shiga shi lokacin ya tafi amma da yan sakanni ban san menene za ka gargare to sako na a kullun al'ummar jihar Jigawa ku fito ku zaɓi malamin nan domin makomar ku ta gobe malami ne masanin Allah masanin zamani ya yi karatun addini dan malamai ne ya taso a tarbiyya irin ta malamai ya gina a kai ya rike wannan amanar tarbiyyarsa gaba ta addinin musulunci wannan yasa ko ajandar sama da take kan tsarin shugabancin jihar Jigawa matakin ya za a inganta ilimin addini da tarbiyyar 'ya'yan ku a gabansa yadda ya taso a wannan gida ya san ribar wannan abu to in Allah ya da za a kaddama da shi a jihar Jigawa kowa ya amfana da irin waɗannan tarbiyya. So muna godiya sosai uh, ambasada Salis Muhammad Salis wadda aka fi sani da Sika muna godiya kwarai da gaske. To masha Allah shi waje Allah tabbata mana da alkhairi. Sauraron mu yadda ta kasance kenan a wannan hira ta musamman kamar da kuka ji a madadin shi babban bakon namu wato ambasada salis muhammad salis sai kuma tallafi na sauran abokan aiki da muka gabatar da shirin nan da tallafinsu a madadin su gaba daya aminu umar shiwaja da ke cewa assalamu alaikum rahmatullah